Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Ma'abuta sauraron studio Kalangu barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa da ku ta kafofin gidajen rediyoyi abokan hulɗa da ke wallafa shirye-shiryenmu a cikin dukkan yankunan ƙasar Nijar baki ɗaya. Haka zalika za ku iya sauraron mu bisa ga yanar gizon intanet kan shafin www.studiokalangu.org Karfe goma da minti ishirin da biyar a nan yame za mu kasance tare da ku tsawon awa biyu inda za mu ɗuma kan sabukan ƙananan hukumomi da aka gudanar jiya sha uku ga watan Desamba dubu biyu da ishirin a ƙasar Nijar. Fiye da masu zaɓe miliyan bakwai da rabi aka rubuta bisa girgam ɗin zaɓe wa'anda za su zaɓi wakilan karkararsu na kwamin biyu da sittin da da shida ke cikin ƙasar Nijar. A karfe takwas aka tanada buɗa rumfunan zaɓe a kuma rufe su a karfe bakwai na yamma sai dai yawancin rumfunan zaben da abokan aikinmu suka zagaya da sauran wakilanmu da ke cikin ƙasa sun fuskanci latti na budawa da kuma akan dalilai da dama da aka zayyana za ku ji su a cikin wanga shirin musamman na safiyar yau da studio kalangu ya shirya mako. studio kalangu tsari na musamman. To kaman yadda na gaya muku a cikin rumfunan zaɓe da dama na shirya ta biyu a nan ya yame buɗewa da lissafa kuri'un sun fuskanci gushin lokuta na kimanin awa ɗaya domin tarbar wannan lati da aka samu. Misali a rumfar zaɓe mai lamba 148 da ke makarantar ɗan zama kwara inda abokin aikinmu Taran Fude Ahmed ya halarci lissafin kuri'un ga rahoton da ya yi muna. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. To yanzu kuma bari mu isa wajen wakilinmu da ke da magaram Ali Kaita. Malam Ali Kaita ina kwana? Malam kunga muna lafiya ko? An tashi lafiya. Lafiya ko To irin bayani za ka mumu dangance da yanda al'amuran zaɓe suka kasance wanda aka yi jiya a safiyar yau mi za a rike kamar bayani. To alhamdulillahi kamar kingin shahohi da magarin ma sosai jiya al'umma sun yi zaɓe domin sun fito da TV wanda zagayen da muka yi a duka ruhunonin zaɓe mun ga sosai al'umma ta huto maza da mata wanda ba a da ba su saba yin zaɓe ba to a wannan karo wato sosai sun mutu kuma ana iya cewa shi wannan zaɓe dai na jiya an yi shi lafiya an ida shi lafiya domin mun tuntuɓa a ko'ina ba mu samu wani jin wani kamar rikici sai dai wani ɗan kankanan al'amurori shine wato na wa'ansu 'yan siyasa da suke bin eh, kamar waje haka suna sayan mutane. To mana Ali Kaita kamar a lokacin da ake lissafin kur'u ko kuma ka ba mu ɗan bayani yadda abun ya wakana a lokacin da ake ba da lissafin. To a lokacin da ake ba da eh, lissafi kowane jam'iyoyi musamman ma wanda suke da 'yan takara sun kai wakilansu kuma wa eh, magoya bayan su sun isa kuma duka kamar kilgen dai an yi shi ne yadda ya kamata menene kamar yadda ya kamata ba a samu ba dai kamar wani rikici dai haka wanda kuma aka kai sakamako yanzu ma ake tantance shi. To, kama a yanzu haka akwai rumfunan zaɓe wanda ake aka samun ci gaba da jefa kuri'a ko kuma a'a komi ya kammala. To, a yanzu ma wannan zance da nake muku eh, ina nan shiya ta ɗaya. Domin kun san shiya ta ɗaya ta nan cikin da'irar birnin da madarin jiya su zaɓe ba sai kusan ƙarfe uku. To a yanzu da na iso na samu su magabatan na seni sun ce mana sai suka kai kusan ƙarfe biyu ana kamar shi ne ta fuye makin. To ka gani abin da dai ita ce shiya ne wata aka samu lacci a nan cikin gari. Kenan a yanzu a runan zaɓen ana na ana ci gaba da jewa kuri'a. Eh akwai wajeje da ake nan kamar in aka ɗauka na jiha in aka ɗauka a jiha kamar yanzu in aka ɗauka a wajen gushi gushi tana cikin wato kusan yankin magarya to har yanzu a yau su suke ma zaben. To madalla mun gode Malam Ali Kaita a yanzu kuma ina tunatar da ku da cewa a kai tsaye muke a cikin shirin wato zaɓuɓɓukan da aka yi na ƙananan hukumomi yanzu kuma sai a ci gaba da sauraron mu. Studio Kalangu. les programmes de Studio Kalangou à Tawa sur la radio Tambara 107 FM. Studio Kalangou. To madalla yanzu kuma sai mu karkata zuwa madawa inda za mu tarda wakilinmu Hamza Nomau bisa layi. Malam Hamza Nomau ina kwana? Assalamu alaikum an tashi lafiya go. Lafiya lumi. To Malam Hamza a wato garin Madawar da kuma kewayenta ko kaka kasayin wato zaɓe ya kasance da kuma lissafin da aka yi na kuru'u zuwa sahariya yau? so gungu lalle alhamdulillah dai zaben za a ce ya kana a lami lafiya babu wasu abubuwa da wanda aka samu dai eh, wanda za a ce sun kawo cikas wajen tafiyar da zaben a akasarin biro da vote da dama da muka ziyarta a nan cikin kwaminikin ɗin tamadawa da ta da kwaminikin ɗin azarori Eh, wadda ke a tsawon kilomitar tara da birnin na madawa ba a ga kuma mun tattauna da eh, kai tsaye ta waya talho da shugaban hukumar zaben ta kwamini ralkin ɗin wurnu a malam tanko muhammadu tahiru shi ma a ɓangaren nashi na ne aka ɗan samu ɗan tsaiko a wa'ansu garuruwa guda biyar da ke ciki wanda har zuwa karfe sha ɗaya da rabi ba fara zaɓe ba kayan ba su isa ba to ya kusanta mana da cewa ba wurin ne hanyar ce take da matsala wurin kai nan zaben a cikin lokaci amma duk da wannan an samu an ci gaba da wannan zaɓe a wannan lokaci kuma a cikin dare ma da muka tuntuɓe shi kuma ya ce komi na tafiya daidai har misalin karfe goma kenan ne ana ci gaba da su zama a wannan wurare. To Malam Hamza, Malam Hamza ko kaka wato a yanzu akwai wuraren da ake na ana gudanar zaben ko kuma komi ya kammala? A'a komi ya kammala a hali yanzu dai munan da cikin kwamin ke dawa komi ya kammala. Saboda akwatunan zaben ma an kare kilgatu eh, an kuma ana cikin kawo su a halin yanzu ma a nan cikin ah, bakin ah, Eh, cibiyar ta eh, benin kiɗin ta ko kwamin kiɗin ta madawa. To madalla Hamza Nomo mun gode maka. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. A Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen musamman na studio Kalangu ke saurare dangance da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da aka gudanar jiya a nan ƙasar Nijar. Yanzu kuma daga Madawa bari mu isa da Koro yankin Maraɗi inda za mu tarda wakilinmu Adamu Umaru. Adamu Umaru barka da safiya. Ah, maman uh, muna lahiya. Lafiya limi. To, Malam wato Adamu muna son ka ba mu bayani yanda wato al'amura suka kasance a can wato yankin naku na da kwaro a zuwa sahiyar yau. To lalle tun dai kamar yadda kowa sani eh, an buɗe ruhunonin zaɓe imanin karhe takwas na sayi. Akasarin dukkan ruhunonin zaɓe wanda ke cikin garin da koro eh, talatin da ɗaya dukkan su sun kasance a ruhunonin zaɓe a kan lokaci. An soma a kan lokaci sai dai can eh, ƙananan matsaloli wanda ba a samu ba na somawa dangance da in suka zo sai sun tsaya sun yi shirye-shirye tun da ba su zo ba tun kahin karfe takwas ne. a nan ne in suka yi shirye-shirye mutane ma sun hito gadan-gadan har suka kai suna jira sun matsu a soma zaɓen ko su je ga ayyukansu na yau da kullum. To madalla Mala Adamu bayan wato al'amarin da ya faru jiya a safiyar yau akwai wasu rumfunan zaɓe a can da kwaro wanda ba a idasa wato zaɓe ba ko kuma akwai wata miskila a ciki. To a halin yanzu ma da nake maka magana yana nan cibiyar karɓar sakamakon zaɓe cewa da sini ta hukumin inda kwaro inda a halin da ake ciki a cikin ruhon zaɓe 85 sun karbi 70 waɗanda suka riga suka zo musu a wannan lokaci saura 15 waɗanda su ma a cikin arewacin da kwaro dangance da rashin hanyoyi na kwarai bangaren intula shi yasa har yanzu waɗannan ruhunonin zaɓen sakamakon su bai wata zuwa ba. to madalla mun gode adamu umaru. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu sur la radio Kan 95.1 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu une Niger Dans isa a birnin Arlit euh, wato inda zamu tarda wakilinmu Usman Umaru. Malam Usman Umaru ina kwana. Lafiya limito muna son ka ba mu yanda al'amarin zaɓe na ƙananan hukumomi yau wakana a birnin Arlit kuma da abubuwan da ake fuskanta a safiyar yau. Muna son ka bayyana muna abubuwan da suka wakana a ranar zaɓe da kuma zuwa safiyar yau yaya al'amarin ya kasance a Arlit. to madalla a nan da ya arlita tun a ranar jiya da safe da an ka buɗe rumurun zaɓe a muna jin ka to alhamdulillah arlita dai abubuwa na zaɓe sun ta yi sun gudana a daidai sun a ranar jiya da an ka buɗe zaɓe a ƙarfe takwas a wasu ruhunoni yammacin ruhunoni to babu dai wata matsala ba a fuskanci matsala ba sai zuwa eh, wajen ƙarfe sha biyu a wata runwa ta mai lamba arba'in da bakwai da kuma runwa mai lamba arba'in da takwas inda aka samu wani ɗan hatsaniya amma an kawo jami'an tsaro domin ganin cewa an kwantar da wannan hatsaniya. Amma mutane sun so sun yi zaɓe kamar yadda ya kamata dai a matsaloli wanda aka hukunta bangaren mata inda mata sun ga goma sun ka yi eh, sun ka jinkirin yawancin ruhunan zaɓe da cewa ba za su yi zaɓe ba sai an ba su kuɗaɗe inda wasu mata ma da muka hiranta da su sun ce abu ne sabo ne wanda an kai musu na ba su kuɗaɗe domin su yi zaɓe idan ba a ba su kuɗaɗe ba ba za su yi zaɓe ba. To madalla a cikin ruhunan da aka buɗa shin akwai wasu ruhuna wanda ba su yi da zaɓe ba ko kuma komi da komi ya kammala? A'a komi ya kammala sun jiya ne duka ruhunan da an ka buɗa a nan arliki babu To madalla mun gode Usman Umaru. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Tawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. Studio Kalangu. To za mu komo dai mu tsaya a nan babban birnin wato da'irar Abzin inda Tila Amadu ke jira mu. Tila Amadu ina kwana? To maimakon ba mu samu Tila ba zuwa yanzu za mu koma mu ga Ausuka a birnin Tawa. Mala Ausuka ina kwana? A lafiya na Gungu Muhammad Dantani. An tashi lafiya ko? Alhamdulillah to, muna son ka mumu raskunar lamarin zaɓe daga jiya har zuwa safiyar yau ko mike ko kana a can birnin tawa adar. Eto, eh, a tawa in aka ɗauka a jimilci za a iya cewa zaɓuɓɓuka a yi su lafiya lau cikin kwanciyar hankali da lumana eh, illa wurare guda biyu da aka fuskanci wasu matsaloli eh, musamman ma shine azumi da kuma ya wanda kuma aka samu wasu mutanen da suka zo da makamai eh, suka kwace akwatunan zaben eh, suka kuma hana waɗanda suka kasance wakilai na eh, jam'iyyar siyasa wanda ake kira delege su samu dama ta tsare kuru'un da aka zo da niyyar kadawa kuma suka hana su aiwatar da ayyukansu. To biyo bayan wannan al'amari mahukunta wani irin mataki suka ɗauka dangance da wannan? eh tuntuni aka shaida musu kuma sanin kowa ne wato hukumar zabe ta ƙasar cewa da sai tana a ko'ina a cikin wannan jihar tawa kamar wuraren da muka zo don mun su tare da wakilai na duniya da na cikin gida wanda suke saka ido tuntuni dai wato aka sanar da su kuma eh, suka jaddada muna cewa za su ɗauki mataki kwakwara domin ganin cewa an kai ga yin zaɓuɓɓukan nan kamar yadda aka yi su a ko'ina a cikin faɗin garin tawa ko jihar tawa. To bayan wannan al'amari a yanzu dai a can ta waɗanda karkarar wato komi da komi ya kammala ko da sauran wasu runhunan da zaɓen ba ida ba. a to ko ina an kammala zaɓuɓɓukan a ranar jiya kamar yadda aka fara a ranar jiya sai dai matsalar da aka samu shine an ɗauki dogon lokaci wasu guraren sai kusan karfe goma sha ɗaya wasu guraren sai karfe goma sha biyu aka fara abinda ake kira da kuyama kenan buɗe akwatunan zaɓe wanda kuma ya samu nasaba ne da wato irin aka ɗauka wannan zaɓuka shi ne na farko tsara irin su musamman ma inda mutum sai ya yi zaɓe guda uku wannan duk su suka kawo dogar wannan dogon lokacin. To Madalla Ausu kuma gode yanzu dai sai mu ci gaba da ce muku wanda suka zo yanzu suka wato kama setin rediyoyin karkara a bukanan hulɗar studio kalangu muna cikin shirin musamman ne game da al'amuran zaɓuɓɓuka da aka gudanar jiya na ƙananan hukumomi ga shekara 2020 da kai tsaye studio kalangu tare da haɗin gwiwar abukanan hulɗarsa na cikin ƙasa daban-daban suke watsa muku bayani na fayyace muku irin al'amuran da ke wakana a cikin kowane yanki. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM. Studio Kalangu. Toma da la daga birnin Adar bari mu isa birnin Katsina babban birnin Maradi. Muhammad Mamman barka da yau. Barka Gungu. An tashi lafiya. Alhamdulillah mun gode ma Allah. To ko za a muna bayani akan yadda al'amura suka wakana daga jiya har zuwa safiya yau mu yawa kan dangace da wannan zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi a yankin na Maraɗi. Abin da za a yi lakari da shi shine zaɓuɓɓuka dai a nan Maraɗi dai za a cewa komi ya tafiya komi ya tafi daidai. Tunda ba a samu hargitsi ba ba a samu kusuma ba mutane sun je a hankali kwance sun yi eh, zaɓuɓɓukan nan cikin arrondissement ta ɗaya ta kuma da suma ta biyu kamar yadda muka ga muku jiya suma ta uku jiya ba su samu su yi zabe ba tun da an samu matsaloli kaɗan kuma an daidaita tun da yau da sahi eh, mutane sun fito da fi cikin eh, biro-biro daban-daban domin su je hukuroyinsu eh, wannan lokacin dai za a cewa komi na tafiya yadda ake so to madalla kenan komi ya kammala ko ina a cikin yankin na maraɗi ko an tuka a wannan lokaci dai ba mu samu ba a wurin da aka ce an samu an samu uh, wani abubuwa da za su iya kawo cikas ga wannan zabubuka jiya an ƙare zaɓe da dare uh, kamar yadda ake yi an kai akwatin zabubuka cikin biro-biro kuma mutane su mai da hankali wajen kilgon uh, kuro'i kuma wannan kilgon an yi shi dai ba cikin tashin hankali ba a wannan lokacin da commission commission eh, daban-daban na arundusuma ta daya ta biyu su mai da hankali wajen eh, wannan eh, kilugo kuma sannu-sannu dai nan san dai nan zuwa da rana ko nan zuwa marice za a fara ba da sakamako ga babban kwamiti na sini wanda ake ce ma sini regional. To madalla mun gode malam muhammed Mamman kamar yadda na gaya muku dai wannan shiri na musamman ne da studio Kalangu ya girka muku domin fayyace muku irin al'amuran da ke wakana yanzu za mu isa kamun mu. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. To yanzu kuma bari mu isa inda za mu ga abu sarki daga mata mai shima ya ba mu bayanin irin al'amuran da ke wakana. mana abu sarki yaya al'amarin ya kasance daga jiya zuwa sahiyar yau? To madalla wato daga jiya da zuwa sahiyar yau irin abubuwan da suke a gare mu a yanzu sai dai mu hara kamar daga jiyan. Shi dai a nan mata mai ba a samu aka buɗe birrika nan da wuri ba saboda an buɗe su ne daga wasu karfe goma sha ɗaya wasu kuma ƙarfe biyu na marece kenan aka samu aka buɗe. sannan kuma wato lokacin da aka rihe su wanda aka buɗe sha ɗaya ƙarfe goma na dare sa'annan kuma su wanda aka bude karfe biyu sai karfe ɗaya na sahe aka rike su to uh, mun tambaye shi shugaban wato tenikin na kwamin nan eh, malam maman abdurrahman ya ce daman abin da ya kawo wannan jinkiri shine cewa kayayyakin ne da su iso a lokaci ba to wato a halin yanzu na tambaye ya ake rike ce to yanzu dai suna ci gaba da kirga ƙuri'u inda a halin yanzu a lokacin da yake kamar suna bisa kan kishi talatin a ɗari ya ce kenan yanzu ba za a ce iya faɗin komai ba sai nan zuwa yamma eh, sai eh, kuma wato kasan kwamin irban ta mata mai tana da biro da vote tamanin da bakwai sa'annan kuma waɗanda suke rubuce domin su kada su shine dubu ashirin da takwas da ɗari da talatin da ɗaya wajen matsaloli ya ce ba a samu matsala ba sai dai a wani unguwa wanda ake takarce abuja a nan ne aka dan samu muskila wajen ajiye wato biro de vote inda wani ya so a ajiye a yanda yake so ya ce to ba haka nan ake yi ba sai da aka kawo ma jami'an tsaro aka samu aka ajiye shi a inda ya dace sai kuma mu rike da cewa wato duka akwatin zaben ko mu ce irin gaskiya ba su samu kyakkyawan yanayi ba saboda duk da aka ba a moto ne ko babur suka ɗauke su suka kai su kenan ba su da wata kariya ta tsaro eh, a game da haka kawaro ma haka ta kasance to madalla mun gode abu sarki kamar yadda kamar yadda na gaya muku dai shirye-shiryen da kuke saurare na musamman ne da studio karangu ta shirya muku a safiyar yau a madadin dukkan wa'anda suka dafa shirin ya kai gare ku ɗauka da abokanan aiki na nan birnin yame da kuma wa'anda ke cikin yankunan ƙasa gaba ɗaya ni naku ɗan badan da arlit malam mangu ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen yanzu idan an jima za ku tar da musa hassan zai zo ya gabatar muku da fayyacin bayanan da ke wakana kan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumi a ƙasar nijar wanda aka yi jiya kuma a yau muke baku bayani a futa lafiya. Studio Kalangu tsari na musamman. Bye.